Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu kallo da bibiyar wannan tasha a duk faɗin duniya muna muku barka da warhaka. Barkan mu da sake saduwa a cikin shirin guzurin azumi. Shirin guzurin azumi shiri ne wanda yake kunshi da bayanai da kuma shawarwari ta fannin likitanci game da mutane wanda suke da za su game da mutane wanda za su yi azumi. Kamar yadda muka fara bayani jiya idan ba ku manta ba, mun fara bayani akan mutane wanda suke da matsalar hawan jini inda muka kawo bayanin ishi kan shi menene hawan jini da kuma wato matsalolin da yake kawowa yana daga cikin shawarwari da za a bawa mutum wanda yake yana da cutar hawan jini kafin ya fara azumi ya tabbatar da ya samu likitan shi domin tattaunawa akan matsalar tashi likitan shi shi zai iya bashi shawara akan cewa zai iya azumi ko ba zai iya azumi ba yana kan magani likitan shi shi zai bashi shawara akan ya kamata a ce ka tsayar da magani kaza ko kuma bai kamata ba likitan shi shi zai bashi shawara akan canjin magani idan har ya zama cewa ya kamata a ce an canja shi kamar mutum wanda yake shan magani fiye da sau biyu a rana idan har kana shan magani fiye da sau biyu a rana kana buƙatar ya zamanto cewa me an canja maka wani magani wanda yake zai iya zaunawa maimakon wannan magani wanda zaka iya sha sau ɗaya a rana ko kuma sau biyu a rana na daga cikin shawarwari da za a ba wa mutum lokacin da zai fara sahur idan har mutum yana da cutar hawan jini yana da kyau ya zamanto cewa ya kula da sahur ɗin shi ba kowane irin abinci za ka zo ka ci lokacin sahur ba yana daga cikin shawarwarin da za a ba wa mutum mai cutar hawan jini ya guji cin abinci wanda yake da tsananin gishiri a cikin shi gishiri yana ɗauki da sinadarin sodium chloride wanda idan ya shiga cikin jikin ɗan adam akan raba shi gida biyu inda zai ba mu sodium da kuma chloride. sodium ɗin nan lokacin da za a mayar da shi a cikin jini bayan ya shiga ta ƙoda, zai fita yakan jawo ruwa jawur wannan da zai yi yakan ƙara wa jini yawan ruwa idan jini ya samu ƙarin yawan ruwa ya samu wato ainihin ƙarin yawa kamar yadda muka faɗa kuma cewa hawan jini yana da alaƙa da ƙarin yawan jini da kuma wato peripheral resistance ko kuma mu ce radius ko kuma yawan faɗin ita wato ƙananun jijiyoyi a cikin jikin ɗan adam idan ya zamanto cewa ka guji abinci wanda yake wato ainihin mai yawan gishiri to zai zamanto cewa ka taka hanya ta farko ta sabuwar wa kanka wato yin azumi lafiyayye baya ga haka yana da kyau ya zama cewa kamar yadda mutum mai lafiya yakan ci abinci wanda ya zama cewa za a dinga niƙa shi kaɗan-kaɗan ana samar wa jiki ƙarfi domin wato kuzari da ake buƙata kaɗan-kaɗan na tsawon lokaci kai ma yana da kyau ya zama cewa ka ci irin wannan abinci kamar muka ce gumba da mutanenmu sukan yawan sha a daidai lokacin yin sahur kamar tuwo ko shinkafa ko biredi ko indomi ko spaghetti ko na abu makamancin haka wanda kowannensu yakan ɗau lokaci kafin a ƙare niƙa su sannan sukan samar da kuzarin jiki na tsawon lokaci yana daga cikin shawarwari da zaka bawa akan bawa mutum wanda yake da cutar hawan jini lokacin sahur ɗin shi ya sha ruwa gwargwado saboda rasa wato ruwa da mutum yake yi lokacin yin azumi kakan rasa ruwa tsawon lokacin azumi saboda ayyuka da dama da za ka yi wanda sukan tafiyar da ruwan jiki yana daga cikin shawarwari da akan ba wa mutum wato mai hawan jini ya guji yin ayyuka waɗanda suke sukan iya turzar da wato wannan hawan jinin nashi domin wato ya tashi kamar irin aiki wanda yake kwakwara to jama'a anan muka zo ƙarshen wannan zango sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mu ji isuwar wannan tattaunawa da muke yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh